بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول مع الله سبحانه وتعالى دي ساجع الحد بسكوكم أولا يمتشين الأربعة wanda yake shine yammaci na goma sha uku ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 24 ga watan afrilu shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a wannan darasi namu na biyar a cikin wannan littafi mai albarka littafin lum'atul itiqad alhadi ila sabili rashad na al'imam wafaquddin ibn qudama wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwar shi a shekara ta 520

ashirin wanda yake ɗari shida da ashirin shi zai ba da lissafin da muka ce shekul islam bin taimiyya an haife shekara ta ɗari shida da sittin da ɗaya kaga tazara shekara abin nan sittin da ɗaya shekara arba'in da ɗaya Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya shi su mana yana lissafo mana bayan ya faɗa mana ƙa'idoji akan abin da ya shafa al'asma wa sifat sai kuma yake babin misalai na siffofin ubangiji subhanahu wata'ala waɗanda suka tabbata a ingantattun nasosi yana lissafi mana waɗanda suka zo a cikin alkur'ani mai girma man tsaya a sifata ta nawa man tsaya a ta hudu ita ce sifa ta almaji da al'itiyad da Allah ta'ala ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku safar safa da hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah yau za mata ya sifa ta biyar inda malai ya ce wa qawluhu ta'ala radiyallahu anhum wa radu an a nan malam yana tabbatar mana da sifa ta ubangiji sifa wacce take ta arriba yarda shi allah maɗaukin sarki yana daga cikin siffofin shi yana yarda in ya ga dama yarda da wani in ya ga dama kuma ya ƙi shi ba wai ya ƙi shi kan mafuhumi na yarda ba a'a nas ya tabbatar da cewar Allah ta'ala yana ƙi na fata mun fahimci da kyau Allah ta'ala yana yarda kenan wannan ya nuna mana kofa a buɗe take mutum ya yi abin da Allah ta'ala zai yarda da shi idan mutum ya ce maka Allah baya yarda kenan baya son ka yi abin da zai yarda da kai kuma nasosi na alkur'ani sun tabbatar da ubangiji subhanahu wataala yana yarda malam ya kawo mana aya ɗaya daga cikin ɗimbin ayoyi da suke magana akan haka ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa an su ma sun yarda da shi wannan abu irin wannan zubin na radiyallahu an waradu an suna da yawa irin waɗannan ayyukan kaga dai wannan ta ma'ida ce yadda mala ya kawo sannan akwai makamanci ta daidai ware da suratu tauba wa sabiqun al awwaluna min al muhajirin wal ansar na ladina tabi'un bi ihsan radiyallahu anhum waradu an daga radiyallahu an waradu an Allah ta'ala ya yarda da su su kuma sun yarda da shi kenan kaga akwai sifa ta yarda da ubangiji subhanahu wata'ala yake da ita da kuma siffa ta yarda da bayansa suke da ita don ya ce radiyallahu anhu wa radu an sai dai laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir irin yarda da yake da ita ba irin ta bayansa suke da ita ba sai dai ya ishe mu mu tabbatar da cewa ba mu san hakikanin siffa ta yardarsa ba abin nan kaifiyar yarda shi ba hakan na Allah ta'ala ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim ya ce laqad radiyallahu anil mu'minin haƙiƙa tabbas zahir Allah ta'ala ya yarda da waɗannan mummunan idhi bai'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim har zuwa ƙarshen sifofin waɗannan wannan daga cikin abubuwan da yake fa'idatarwa yana fa'idatar da ubangiji subhanahu ta'ala yana sifata ar-rida yarda yana fa'idantar da cewar bawa yana kofa abu ta take yayi kokari yayi abin da Allah ta'ala zai yarda da shi wa ridwanu min akbar mutum ya sami yardar Allah shi yafi kenan Allah madaukin sarki yana da ya Allah ka yarda da mu qala rahimahullah wa qawlu wa qawlu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna kaga nan ma sifa ɗaya ka aya ɗaya kawo sifa ta almahabba wacce take ta ce sifa ta shida kenan almahabba so Allah subhanahu wa ta'ala yana da sifa ta so da sifa ta arriba da siffa ta almahabba ta so duk sifofi ne fi'iliya ba siffa ne zatiya ba ba sifofi ne na zatin ubangiji ba subhanahu wata'ala a sifofi ne na aikin ubangiji subhanahu wata'ala sai malam ya ce Allah ta'ala yana cewa yuhibbuhum Allah yana son su wa yuhibbunahu kuma suna son shi kaga wannan aya ce daga cikin ayoyi masu tarin yawa da suka nuna ubangiji subhanahu wata'ala ya sifantu da siffa ta almahabba sau da yawa waɗanda kafarsu ta zame sai su fassara radiyallahu da almahabba suna nufin sawab lada kullum da ke ko suna son lada idan suka ce lada ne har yanzu dai ana ana ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ba da bayanin lada sosai da sosai a wannan wanda yake dan adam ma ya sifantu da irin wannan sifa ta ba da lada din kenan hanyar da mutum zai biya tsira shine ya imani da abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin littafinsa ya imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayani a ingantattun hadisansa Allah subhanahu wataala ya ce yuhibbuhum Allah yana son su wa yuhibbunahu su ma suna son shi kenan wannan yana nuna mana mutum sai ya yi abin da Allah zai so shi duk mutumin da yake goge maka waɗannan yake ce maka Allah baya fushi Allah baya so Allah baya baya ki Allah baya kaza kenan yana nuna maka ba abin da mutum zai yi Allah ya so shi hakan nan kofa abu da zai kenan ya je ya taba dala shi Allah ba zai fushi da shi ba a billah wanda yake irin waɗannan sifofi suna ƙara ma mummunai zabarwa suna zabarar da su tunda har ubangijinsu yana so to ku ashe akwai ayyukan da za su yi ya so su tun tunda ubangiji subhanahu wata'ala yana ki akwai ayyukan da za su yi ya ki su sai su aikata waɗannan ayyuka da banda nan Allah ta'ala ya tabbatar da sifatar mahabba da ya yi siffatu da ita a wurare da dama a cikin alqur'ani inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin lalle Allah ta'ala yuhibbu tawwabin yana son masu yawan tuba ashe daga cikin ayyukan da mutum zai yi Allah ya so shi akwai tuba kuma idan mutum ya zama tawwab mai yawan tuba inna Allah yuhibbu tawwabin da yake nan wai yuhibbul mutatahhirin yana son masu tsarkaka tsarkaka daga zunubai tsarkaka tsarkake zuciya tsarkaka daga kasanta duk waɗannan ayyuka ne da mutum zai ya samu soyayya ta ubangiji subhanahu wataala kenan mutumin da ya goge ciyar Allah baya so kenan baya son kai tsarki baya son ka wanke zuciyarka da tauhidi da ingantacciyar akida duk baya son waɗannan domin waɗannan al'amura ne da za su zama sanadiyya na Allah ta'ala ya so mutum tsoron kenan daga cikin samarat na siffantuwan Allah ta'ala da siffa ta almahabba cewar akwai abin da za yi ya sauka daga ciki akwai tuba shi kuma tuba yana da sharuɗa sharuɗa to bace an nadamu ala ma fata wani yato Allah ya ruda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruk al ma'siyata fi sa'ati an kana mutalabbisan biha ya ayuha allazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كما ينعسى ما سسرقك أقول mun samu siffofi guda biyu da Allah ta'ala yake son masu wannan siffa siffa ta tuba da siffa ta tsarkaka hakan nan kuma ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin wa aqsitu kuma ku yi adalci Allah ta'ala yana son masu adalci kenan kaga yin adalci shi ma al'amari ne daga cikin abubuwan da ke sawa Allah ta'ala ya so mutum kun gano wannan ke ko hakan nan kuma jihadi domin haɓaka addinin Allah domin ɗauka addinin Allah abubuwa ne da ke sawa Allah ta'ala ya so mutum domin wannan ayar yuhibbuhum yuhibbunahu suna magana ne ma akan wannan magana din Allah madaukin sarki ya sifanto da sifa ta arriba kamar yadda aya abin sifa ta biyar ta nuna kuma ya sifanto da sifa ta almahabba kamar yadda wannan ayar da muke magana a kanta ta nuna ya Allah ka so mu kuma ka yarda da mu wa qawluhu ta'ala fil kufar da kuma barin Allah ta'ala da ya faɗa dangane daga kafarai ya ce wa ghadiba Allahu alaihim kuma Allah ya yi fushi da su ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ce mana wa ghadiba Allahu alaihim kuma Allah ya yi fushi da su kenan Allah ta'ala yana fushi wana ji da ke ko wannan ayar ta tabbatar da Allah ta'ala yana fushi domin an kalora ismul jalala shine fa'il din واو على حسب ما قبله غضب فعل ماض الله لفظ الجلالة شيني فاعل وغضب الله عليهم كما الله تعالى يا فشي دسو kenan ubangiji subhanahu wataala yana fushi daya haka na Allah ta'ala yace yake cewa yana yana mana bayani akan abin da ya shafi a li'an a cikin suratul nur yake cewa wal khamisata anna ghadab Allah alaiha in kana min as-sadiqin wal khamisata sai ta rantsuwa ta biyar anna ghadab Allah alaiha lalle fushin Allah ya tabbata a kanta in kana min al-kadhibin sadiqin idan abin da ya faɗa ya kasance cikin masu gaskiya ayar sai ta tabbatar da Allah ta'ala yana fushi ce wal khamisata anna ghadab Allah alaiha fushin Allah ya haukanta masa ma'ayoyi kenan ayoyi biyu haka na aya da ke cikin suratul nisa da ubangiji subhanahu wataala yake bada bayanin hukuncin kashe mutum mummuni haka kawai Allah ta'ala ya ce min yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa ghadiba Allah ga ghadiba fi'l madi kuma Allah shine fa'il wa ghadiba Allah alayhi Allah ta'ala ya fushi da shi waɗannan ayoyi guda uku da ke cikin alkur'ani duk ayoyi ne suke tabbatar mana da Allah ta'ala yana fushi daga cikin abubuwan da ke sawa Allah ta'ala ya fushi al-ma'asi laifuffuka jinsin laifuffuka suna sawa Allah ta'ala ya fushi da mutum ɗaiɗaikun ayyuka kuma a ciki akwai katilun nafsin mu'mina mutum ya kashe rai mummuna bata ji ba bata gani ba haka kawai ya kashe ta Allah ta'ala yana sawa Allah wannan yana sa Allah ta'ala ya fushi da mutum daga ciki akwai alkufur kafirci mutum yana kafirci kafirci yana sa Allah ta'ala ya fushi da wanda ya sifatu da irin wannan sifa ta kafirci din hakan nan haka kawai ta san cewar wannan cikin ba na mijinta bane ita ta san wannan cikin ba nashi bane dan ba nashi bane mijin ya ce ba nashi bane ita kuma a tafau ta ce tabbas nashi ne har ta zo ta yi rantsuwa ta ce fushin Allah ya hau kanta wannan ma yana zama sanadiyar da zai sa ubangiji subhanahu wataala ya fushi da mutum kun ga mun ce al-ma'asi jinsin ma'asi yana sawa Allah ta'ala ya fushi da mutum sannan ɗaya kullum fufuka kuma ga kallace su da sunan su duk suna sawa Allah ta'ala ya fushi da mutum ya muna roƙon ka karfe fushi da mu wa تعالى ta'ala ما ma الله Allah سنبي sun bi ma أبن Allah abin da ya fusata Allah kenan Allah ta'ala yana da sifa ta fusatawa akwai abin da za a yi ya fusata Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya ce ittaba'u sun bi abin da suka bi sun bi ma Allah abin da ya fusata Allah shi yasa Allah ta'ala ya fushi da su Allah ta'ala ya sauwake Allah ta'ala ya tsare to kenan kaga ashe ana fusa ta Allah ɗaya kenan hakan nan al-imam al-akhdari yake cewa wa yatuba ila Allah subhanahu qabla an yaskhata alayhi shi al-mukallaf ya zama wajibi ya tuba zuwa ga Allah madaukin sarki qabla an yaskhata alayhi tun kafin Allah ya fushi da shi tun kafin ya kusa ta Allah subhanahu wa ta'ala. waɗannan al'amura ma'ana sifat da muke karantawa a yau tun daga sifata yuhibbuhum radiyallahu anhu wa radu da sifat ar-rida kenan da sifata al-mahabba da sifata al-ghadab da sifata as-sakhat duk waɗannan sifa ne fi'liya ba sifofi ne zatiya ba ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga fushinka ya Allah subhanahu wa ta'ala wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah ta'ala sifa ta nawa kenan zamu je ta tara da sifa ta tara Allah ta'ala yake cewa kariha Allahu bi'athahu kariha Allahu ubangiji Allah madaukin sarki yaƙi in bi'athahum ya zaburar da su yaƙi ya zaburar da su ya kyamaci ya zaburar da su ashe Allah madaukin sarki yana da sifa ta ki shine ma'ana kariha kariha fi'il madin Allahu ismul jalala shine fa'il Allah da karan kansa shine yaki ya zaburar da su kina yana sifata alkaraha subhanahu wa ta'ala irin wacce ta dace da shi irin wacce ya sifantu da ita subhanahu wa ta'ala waɗannan sifofi da muka ambata sifofi ne waɗanda yake kame da na ambata sifofi ne fi'iliya yanzu malam zai sake mai da mu zuwa ga sifofi waɗanda suke kuma a ah, duk dai sifa fi'ili fi'iliya din kafin mu sake kuma zuwa ga zatiya in akwai su wa min sunna kuma ya tabbata a sunna qaulun nabi sallallahu alaihi wasallama yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'i dunya wa min sunna ya zo a sunna ingantacciya tsaftatacciya tatacciya wacce take hadisi ne rawayar bukhari da muslim da imam malik ibn anas da imam ahmad ibn hanbal malaman sunna duk sun rawaito wani hadisi fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala mu mai girma da daukaka yana sauka yana sauka ku ji filin ke na fili ne mudari kun gane ko yanzilu yana sauka ba wai ya sauka bane nan gaba a'a yana sauka sifa ce fi'iliya wacce ke ta tajaddad yana sauka kulla lailatin a kowanne dare yana saukowa ila sama'i duniya zuwa sama wacce take makusanciya iya nan malam ya tsayar da hadisi din saboda abin da yake bukata yana bukatar samun lafazin yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala kenan Allah ta'ala yana da sifa ta an-nuzul da ke ko radiyallahu sifata ar-ridha yuhibbuhum sifata المحبة وغضب الله عليه صفة الغضب اتبعوا ما أسخط الله صفة السخط كره الله بعثم صفة كراهة ينزمنا صفة النزول قل له ردي كيكو شي غبا حديث شيني حين يبقى ثلث الليل الأخير lokacin da sulusun dare na ƙarshe ya saura in ka raba dare kashi uku kashi ɗaya ya wuce kashi na biyu ya wuce to daga farkon kashi na uku na dare daga wannan lokaci ubangiji subhanahu wata'ala yake saukowa zuwa saman duniya fa Kulu sai ya ce man yad'uni fa astajiba la wa zai kiraye ni in amsa masa wa man ni fa utiya wa zai roƙe ni in bashi no kenan biyu wa man ni fa aghfira la wa zai nemi gafara ta in gafarta mishi no kenan uku haka ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa a daidai wannan lokacin kenan lokaci ne mai daraja sosai da sosai lokacin da filofin dare zai wuce filofin dare yake dab da isowa yanzu dare yana kamawa a daidai wannan lokaci ina lada ne dai tukuna in bakwai saura minti goma ne kenan takwas saura minti goma mana da awa daya tara saura minti goma goma saura minti goma sha ɗaya saura minti goma sha biyu saura minti goma ɗaya saura minti goma biyu saura minti goma uku saura minti goma hudu saura minti goma biyar saura minti goma masa ma'awoyi goma to karfe na alfijir yake hudowa eh sun ce biyar da minti takwas to idan biyar da minti takwas ne yanzu muna da ragowar daga biyar saura minti goma zuwa biyar da minti takwas muna da minti goma sha takwas kenan kun lura da ke ko awa ɗaya da minti goma sha takwas awa goma da minti goma sha takwas a raba gida uku zai ba mu awoyi nawa kenan ko mintuna nawa kenan eh awa uku da minti ashirin da shida haka wani ya ce awa uku da minti ashirin da shida kullum na kyau don kada zama talƙini ne haka wani ya ce to hakan ka cire awa uku da minti kaza sai ka cire na farko ka cire na biyu to da zai ta sama zuwa kaga bakwai saura minti goma takwas saura minti goma tara saura minti goma sha ɗaya saura minti goma ka samu awa uku kenan sai ka ƙara minti nawa minti ashirin da takwas da ya faɗa to haka lokacin da ka cire waɗannan to thuluthi na uku to daidai wannan lokaci ubangiji subhanahu ta'ala yake sauka irin sauka da ta dace da shi malura irin sauka da ta dace da shi ina fata mun fahimci wannan da ke ko wani lokacin mutane tunaninsu kasir ne daga takaitaccen tunani ne a kwanan nan wani dan uwa yake karanta da mutane tauhidi yake cewa tauhidi imani da Allah yana da bangarori guda hudu bangare na farko imani da cewar akwai Allah din bangare na biyu shine imani da uluhiyarsa bangare na uku shine imani da rububiyarsa bangare na hudu shine imani da asma'u wa sifatu wannan ji da kyau ko sai ba su misalin sunaye Allahu ar-Rahman sai ba su misalin sifofi cewar Allah yana da hannu yana da ido yana da kaza yana da kaza sai wani ɗalibi a cikin ajin ya ce a'a to malam ai ya zama mutum kenan kuna ji da kyau ko sai ce ashe akuya ba ta da ido ba ta da kafa ba ta da kaza sai ce eh kware fa ya ce to mutum ce ya ce a'a ba shi kenan ba yawwa laisa ka shay wa huwa samiul basir yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala to abin da nake so mu kai anan abin da ya jani na kai karshen hadisi din shine tawilin da wasu suke yi na cewar yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala shine yanzu mala'ikatu rabbina mala'ikan ubangiji ne suke sauka ko kuma rahamar ubangiji ce take sauka to yanzu rahama ce za ta ce man yad'uni fa bala. mala'ika ne zai ce manye da oni wa zai kira ne amsa mashi mala'ika ne zai fada mala'ika ne zai ce man yas'aluni fa utiya ba zai fada wannan ba mala'ika ne zai ce man yastaghfiruni fa aghfira la ba zai fada wannan ba kenan wannan qarina ce sariha da take nuna cewar ba wai mala'ika bace ba wai rahama bace a'a ubangiji ne subhanahu wata'ala shine da karan kansa subhanahu wata'ala kenan wannan sifa tana nuna mana darajar wannan lokaci da kimar wannan lokaci ina ta mun fahimci wannan da kyau ko wanda yake har wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce annabi yaƙo da yan uwan annabi yusuf suka ce da shi da yayin suka ce da shi ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khatin qala sa sawfa astaghfir sa astaghfir lakum sawfa astaghfir lakum da sannu zan doka muku gafara ma'ana yana jiran wannan lokaci ne ina fata mun gane wanda ke ko wannan lokacin shine yake jira to in dai annabin Allah zai jira wannan lokacin ya yi addu'a to ina ga ni ina ga kai ina ga mu ina ga su ina ga ke ina ga ita kuma za a ga lokacin ne fi kowanne daɗin bacci eh kuma za a ga a daidai wannan lokacin ne wanda suka dasa haddar qur'ani a gaba kuma suke yota shi sai ga an samu awanni kafin sallar asuba an yi kwamin allo an yi kwamin tilawa an kwame ta kafin lada ne zo ya kira sallar asuba tuni an riga allo ya riga ya gama laushi sosai da sosai lokaci ne dai mai kima lokaci ne mai daraja ba su suka sun yi wa mutane katutu aka harkokin kasuwa kasuwa ta yi kamar ɗaurin dema an ɗaura gaba an ɗaura baya harkokin jarabawa suna neman kamar su zama ruwan dare kawai in mutum dubu sun rubuta da kyara a samu mutum ɗari su ce ina fatan mun gano wannan da ke ko mutum ɗari ina da kyara a samu mutum goma su ce hukunci wannan da ke ko abubuwa dai sai riga sun cakuɗi karatu ne mutum ya yi ya yi ya ce ya ƙi shiga ya ƙi shiga ya ƙi shiga wataƙila bai da shi ba ne sannan kuma bai haɗa da addu'a ba ina fatan mun fahimci wannan da ke ko saboda haka mutum sai ya dage ya samu wannan lokaci ya tashi a daidai wannan lokaci yana cikin abin da zai taimaka mutum sai ya kwanta da wuri domin ya riski wannan lokacin kada ya gama gararan ba a gari shi ne wurin shan shayi can can yake shan shayi in ya je kafin a sha shayi din sai an yi kusa minti ashirin ana fira tukunna sannan bayan an bayi shayi din sai ya ɗibi minti ashirin yana shan shayi sannan bayan ya gama shan shayi sai ya ɗibi minti ashirin kafin ya tashi shi kuma kaga shi kuma mai shaida sai da ba abin da ya dame shi haka za ka yake ta dagawa shi fi kowanne zunguro magana domin gwargwaron yadda aka tashi gwargwaron yadda kasuwar tashi ta tashi shi ba zai taba tsayawa a yi fere da shi ba sai dai yana ɗebowa yana zuba wa mutane saboda ka sai ga mutum gaba ɗaya ya dawo gida a gajiye ya tashi da kyar ma zai samu sallar asuba Allah ta'ala ya sauke mutum sai ya kwanta da wuri domin ya yi kokari wannan kuma ba wai shafi namiji ne kaɗai ba ya shafi maza ya shafi mata kun gano wannan mutum ya roki ubangiji shi kai tsaye kar ka yadda cewa wani malami zai ce ma wai zai yi ba wanda zai bacci kawai zai diban ga maka ya ce maka wai zai tashi ba akwai wata addu'a da zai maka tsakiyar dare haka <laughs> wannan lokaci ne da aka yana cikin manya-manyan lokuta da ake amsar addu'a a cikin su saboda haka mutum kada yi wasa da su hadisai ne ingantacce tataccen hadisi kuma ba a ce mana wai daren juma'a ba ko daren ranar arfa ko daren ranar ashura ko daren a'a kulla laila kowanne dare kenan daren da ya wuce ya sauka wannan daren da muke ciki zai sauka shekul islam ibn taimiyya yana da hadisi mai yana da littafi mai zaman kansa sharhu hadithin nuzul wannan ji da ke ku ya dauki wannan hadisin ya mai sharhi mai zaman kansa saboda waɗansu da suka suka fi tsara kafafuwansu suka ce to ya zai a ce Allah ta'ala yana sauka a kowane dare alhalin lokacin da shiya kaza ake dare lokacin shiya kaza kuma ake rana duk ya amsa waɗannan tambayoyin ya fashe kolin wannan hadisin a cikin littafinsa mai suna sharhu hadithun nuzul Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara wannan hadisin nuzul din eh za ku ji ne kaɗan kuma yanzu za mu fita darasin mu kenan kisa ibn abin al-imam ibn abi yake bara cikin haƙiyarsa ko kul yanzu jabbaru fi kulli lailatin bila kafa jalla al-wahid al-mutamaddahu ila tabaqi dunya yamunu bi fadli fatuftahu abwabu samai فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول على مستغفرا يلقى غافرا ومستغنيا خيرا ورزقا فيمنه أرى ما إياكينا قال رحمه الله عز وجل وقوله يعجب ربنا يعجب ربك من الشاب ليست له شبوة من دي صفة نوكينا تقوم شادع صفة العجب ماماكي آه تقوم شادع دي za mu je siffa ta goma sha ɗaya wa ƙaunin ya ajabu rabbuka min shabi laysat lahu sabwa suwa suka ce ta sha biyu saboda mai ta zama ta sha biyu ɗaya biyu uku a'a nan ne da waje a rabuka da hal yanzuru na ɗaya ne eh, in ne guda haka muhammadu bin salih ya hada su kalura da ke ko almaji da al'itiyan abu ne guda amrullah wala tastajilu ya'jabu rabbuka ubangijinka yana mamaki mina shabi daga saurayi laysat lahu sabwa wanda samartaka bata ja shi ba ka san ka ga saurayi wanda yake kuruciya bata ja shi ba ubangiji yana mamakin wannan saurayi ka san shine gidan kwallo in ana batun kwallo a nan in dai ana zaka ji ya ce yana da yan mata goma sha biyu tun ba tun ranar ta tafiya ya tafi taɗi ya tafi wuri kaza ya tafi wuri kaza ya ka tambaye shi wa zai aure a ciki shi kwata kwata babu a danda aure a gaban shi nan da shekara goma ina fata mun fahimci wannan da kyau wato in ga dubu ɗabi'a ta ƙuruciya sai wanda Allah ta'ala ya tsare yasa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ambaci saurayin da ya kasance ya yi samartakar shi akan bin Allah cikin waɗanda za su shiga inuwar Allah ran da babu wata inuwa sai wani inuwa kasan ƙuruce wani nau'i ne na hauka yana fata mafi wannan da kyau duk ƙuruce mai ƙuruciya mala'iku suna rubuta mai duk abin da ya fara da duk taɗin da ya je da duk gifarin da ya yi daga zarin da ya balaga ya yi mafarki ko ya cika shekara goma sha biyar ina fata mafi wannan ko gashin mara ya tsoro mashi da shi daga kashi mai shekara 250 duk fayil ɗinsu ɗaya yake saboda haka ba wani samartaka a ciki idan sallah ta wuce mishi da gangan ya zama arni ina fata mun fahimci wannan da kyau balle ga an tafi kallon kwallo su yan kwallon da za a kalla wani ma sai da yi sallar shi a gida kafin ya fito kun gani ko amma shi da zai yi kallon watakila idan kwallon karfe 4 da minti 5 za a fara ta shi tun karfe 2 yana cikin stadium yana cikin filin kwallon ko kuma tun karfe ɗaya yana ciki wannan ranar ta buge shi wannan hayani duk yana jiki su wanda za a kallon ma watakila ma ba ma sa wannan jihar kwata-kwata suna cin wani funduk ɗinsu kawai suna daga neman su kawai Allah ta babu irin hayaniyar da samari ba sa shiga ubangiji subhanahu wata'ala ala ya anas sallallahu ce ya ajabu rabbuka ubangijinka yana mamaki min shabi laysat lahu sabwa daga saurayin da yake kuruciya ta zama da shi ba wani hadisi hadisi ne da bai kai labari ba hadisi ne da yake da'ifi kuma a ƙa'ida ta, ta, ta tauhidi da, da aƙida ba a kafa hujja a asalin matsala da abin da yake da'ifi ne kuna ji da ke ku a asalin matsala ba gado muke yi ba ba a kafa hujja da abin da yake da hadisin da yake da'ifi ne shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul safat yake cewa bal ajib bal ajibtu wa yaskharu bal ajibtu wa yaskharu wa idza zikru la yadhkuru kuna jina da kyau ko haka ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa kaga bal ajibtu bal aje wannan magana tasu ajibtu nayi mamaki inji Allah subhanahu wata'ala wa yaskharuna kuma gashi suna ta izgilin da da suke yi ba su fasa ba haka imam hamza ibn zayyad al-kufi da aliyu kisai suka rawaito kun bai wannan da ke ko da haka da bal ajibta da bal ajibtu duk ɗaya ne qur'ani ne wani bai fi wani ba a cikin su ina fata mun gane wannan da ke ko yanzu kun ga tunda mun samu aya da ta tabbatar da al'ajab shikenan kenan ubangiji subhanahu wata'ala yana mamaki da nasu al-qur'ani mai girma hakan nan ubangiji subhanahu wata'ala yana mamaki da ingantaccen hadisi na manzon Allah wasallam da ya faɗa a Bukhari yace ajiba rabbuna min qaumin yunqaduna ila jannati bisalasi ya ajiba rabbuna ubangijin mu yayi mamaki yayi mamakin min qaumin waɗansu mutane yunqaduna ila janna ana jan su zuwa gidan aljanna bisalasili da mari sai da aka ɗaura musu mari a hannu aka ɗaura musu a kafa ake kora su zuwa gidan aljanna amma da za a sake su ba za su kama hanyar gidan aljanna ba gidan wuta za su kama sai da aka ɗaure su tukuna ake ɗora su zuwa gidan aljanna ubangiji su subhanahu wataala yana mamakin su ina fatan mafi yanci wannan da ke da yawa da yawa akwai matan da suke cewa ba su san ya albashin mazajen su yake ba har sai bayan da gwamnatin da ta wuce a nan jihar Neja ta kafa dokar hana shan giya da aka rasa giyar ni to shikenan kuma mashayan kuma suka ga cewar bari su yi abin da ya dace te da inda za a batta to su sun sha kun fahimci wannan da ke ko wanda yake shan giya yana cikin laifukan da suke datsewa mutum hanyar zuwa gidan aljanna ba wai tana hanawa ne gaba ɗaya ba amma ya ga ci sai mutum ya je ya yi bursuna a lahira a ufi billah ya mutum ya kare ina fata mun fahimci wannan to haka za a ga akwai laifuka akwai menene ayyuka da waɗanda suke suna jan mutane zuwa gidan azaba yin su hana su kuma yana jan mutane zuwa gidan aljanna amma wasu fa inda za ka kwana wa'azi ka kwana karanta musu hadisi ka kwana karanta musu ayoyin alkur'ani in ba wannan hanyar ka datse ba sai sun tafi ina fata mun fahimci wannan da ke ko isa ubangiji subhanahu wataala ya faɗa ya ce ajiba rabbuna min qaumin qadun ila aljannati bi salasil kaga musamman ayar qur'ani bal ajibtu wa yaskharun mun samu hadithin da yake cewa ajiba rabbuna min qawmin qadu ila jannati bi salasin kenan wannan hadithin zai zama ko da malam ya faɗe shi anan bai zama illa ba saboda akwai dakakkun dalilai kafaffun dalilai da suka tabbatar sai wannan ya zama ta ba'an kenan ina fata mun gano wannan da kyau ubangiji subhanahu wata'ala yana mamaki ya sifantu da sifa ta mamaki wa qawlu يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة صفة تقوم شاب يؤتي صفة الضحك داريا يضحك الله إلى رجلين من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي وبنجي سبحانه وتعالى ينا داريا زوا غوتن سمتاني غدا بيو waɗannan mutane guda biyu qatal ahaduhum al-akhara daya ya kashe daya yadda kulanin aljanna sannan sai su shiga aljanna duka su biyu da wanda aka kashe da wanda ya kashe duk sai shiga aljanna ubangiji yana dariya ga waɗannan mutane guda biyu shi gaba hadisin shi ne shi ɗaya ya fito yana kara musulunci ɗaya ya fito yana kara kafirci wana jina da kyau sai wanda yake kara kafircin sai ya kashe wanda yake kara musulunci yanzu da yake kara musulunci ya yi shahada ko bai shahada ba ya yi shahada ana nan ana nan sai wannan da yake kare musulunci ya kafirci sai Allah ta'ala ya mai gamdakatar sai ya musulunta kuna ji da ke ko da ya musulunta ya fito yana kare musulunci sai wani ya kashe shi yi shahada ina fatan kun gane wannan da ke ko ubangiji subhanahu wata'ala yana dariya ga waɗannan to kaga kai gana dariya ne ga abin da ya bayyana a gare ka kaɗan walilahi masalul ala shi ko Allah ta'ala ya san ga abinda wannan da aka kashe yanzu aljanna ya nufa wannan da ikisan yana kafirinsa kuma aljanna ya nufa saboda zai musulanta kuma a kashe shi a fagen fama kun gane ko saboda haka yana da akwai shishigi mutum ya kamar da malam ya nasanta a ciki ya nasanta a ciki ka ce wani ba shi ba rahama Allah ko ka ce wani aidan aljanna ne kawai wannan shishigi ne akan abin da ya shafi al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu mun samu sifofi nawa kenan dozin daya da muka zo sifa ta muka kawo dozin sai malam zai yi tsokaci kun ga tunda muka faro tunda ya ce fa min ma ja'a min ayati sifati qaulillahi azza wa da wani tsokaci ba ko kadan to sai yanzu ne malam zai yi tsokaci sai ce fa hadha wa ma ashbahu ma sahha sanadu wa uddilat ruwatuhu nu'minu bihi wala na narudduhu wala na jihadu wala na nata'awwalu bi ta'wilin yukhalifu zahira ولا نشبه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه Allah ta'ala ya ji kamarin da gafara Allah ya ramshe shi ya ce fa haza wannan fa da ya gabata dozin guda da muka kawo wa ma ashbahahu da abubuwan da suka yi kamanceceniya da shi kenan ayoyin ba sifofin ba goma sha biyu bane kisa ya ce wa ma ashbahu da waɗanda suka yi kama da su da suke bayani kan sifofin ubangiji na ayoyi ko na hadisai min masu hasanadu daga cikin abin da isnadin shi ya inganta isnadin ya zama ingantaccen isnadi ne wa uddilat ruwatuhu kuma ruwaɗin suka zama adilai an addala su minu bihi muna imani da shi wala na rudduhu ba ma mayar da shi mu ce ba mu yadda da shi ba wala na jihadu ba ma musu kamar da muka ambata wala na ruddu ba ma karyatawa wala na jihadu ba za mu musu mu ce a ba haka bane ai majaz ne man an baka haza ba ma faɗin wannan wala na ta'awwalu bi ta'wili ba ma fassara shi da wata fassara yukhalifu zahira da zai saba ma zahirin qur'ani na zai saba ma zahirin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ma wannan wala nushabbihu bi sifatil makhluqin ba ma sifanta Allah da sifofi na halittarsa bi sifat da sifofi na al-makhluqin abubuwan da suke halittar Allah ba ma sifanta Allah ta'ala da wannan muna tabbatar mishi da abin da ya tabbatar ma kansa ne kuna jina da ke ko ai ga duk waɗannan kamar yadda na sha maimaitawa kuskure ne da karancin azancin iya bayani ka ce ahalus sunna sun ce Allah yana da hannu ka ce ahalus sunna sun ce Allah yana da ido ka ce ahalus sunna sun ce Allah yana so ka ce sun ce Allah ya faɗa cikin Qur'anin sa mana ko ba kai ba Allah ya faɗa cikin Qur'anin sa ahalus sunna sun ce Allah ya faɗa cikin Qur'anin sa yana da hannu a ina a bale da dahu mabsutatani a ina tabarakal ladhi bi yadihi al a ina bi yadika al a ina qul man bi yadihi malakutu kulle shai wa huwa yujru wa la yujaru alayh haka zaka ta zubo su a ina ce yana da ido tajri bi a'yunina wannan fata mu mai tunan ko a ina bada ta sana ala aini haka duk waɗannan Allah ta'ala ne fada cikin Qur'ani sai ma ce wala bi simatil muhdathin hakan nan ba ma siffantawa da halaye da yanayi da ɗabi'a na waɗanda suka ƙagi bidiyoyi wa na'lamu muna da tabbas Allah subhanahu wa ta'ala lalle Allah mai girma da ɗaukaka subhana wanda ya tsarkaka daga barin dukkan wata sifa ta tawaya kuma ya sifantu da dukkan wata sifa ta kamala la shabiha la babu wani abin da ya kama da shi domin kaga la nafiya ce lil jinsi shabiha shine ismu la an nafiya babu wani abu da ya kama da shi wala nazira la wala nazir haka nan ba shi da nazir al nazir shine al mathil ba shi da irinsa subhanahu wataala laisa ka mithlihi shay ka sani babu wani abin da i kama da Allah subhanahu wataala wa huwa samiul basir shi Allah shine mai ji kuma mai gani as-sami'u mai ji kenan yana da sifa ta as-sam'u kenan wa sami'u lil jahri wal ikhfati bi sam'ihi al wasi'i lil aswati subhanahu wataala kenan wanda yake jin shi ya yalwaci komai nana aisha radiyallahu anha wata mata khawla bintu sa'alam ta zo wurinta ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana dakin nana aisha ita khawla bintu sa'alaba tana faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya faru tsakaninta da mijinta ita aisha tana cikin dakin wata magana ta shiga kunnanta wata kuma ba ta shiga ba saboda haka tana jin wata magana ba ta jin wata sai ta ji Allah ta'ala ya ce karsami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah sai ta ce subhanallazi was'at sam'uhu al-aswat tsarki ya tabbata ga wanda yake jinsa ya yalwace dukkan wani sauti ita fa tana ɗakin shi kuma min fauka sab'i samawat yace tabbas ya ji kuma ku dubi ayar sai ta kawo fi'ili madi ta kawo mudari ta kawo kuma sifa ka san shi ya ji ne yana ji kuma mai ji ne sifa ce lazima gare shi subhanahu wataala kada sami Allahu قول التي تجاد لك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ga fi'li madi ga fi'li mudari'i ga kuma sifa suna baki da subhanahu kuma Allah ta'ala mai gani shi subhanahu wata'ala mai gani ma'ana ya sifatu da sifa ta gani wa yara da bi fi zulumati fawqa summi sakhari shi subhanahu wata'ala yana ganin dabiba zar in an ce dabib shine sawu in an ce azar ita ce kankanuwar halittar nan da idan ka baya iya ganin ta a ƙasa sai ka sa tabarau mai kawo nesa kusa sai ka sa tabarau mai hangen nesa sai ka sa makiro din nan da ake kallon su to irin wannan kwarin Allah ta'ala yana ganin sawun su kai ba wai sawun ba ita kanta kwarin baka gani amma shi yana ganin sawun su fi zulumati da suke tafiya a cikin duhun dare fauka sun misakari akan falalin dutse an kusan kora kumi ne ya tafi akan dutse da rana in dai kafa shi a wanke take ba za a ga sawon ba yana daukewa ba za a ga sawon ba ko ba ka yake ba to shi subhanahu ta'ala yana ganin tafifar sa subhanahu wataala wa kullu ma tukhayyala fi dhihni duk abin da tunani ya tunano kun lura da kyau ko au khatar bil ko kuma ka ji kamar wani abu ya jito maka na tunanin zuci fa inna Allah ta'ala bi khilafi Allah ta'ala sabanin wannan abin da kai tunani ne kuna ji da kyau wannan abin da kai tunani a ci shine kaza to shi sabanin haka ne ina fata mun fahimci wannan da kyau kenan babu wata kofa da alu sunna suka bari na yadda za ka kai tunani na ka siffata Allah ta'ala da wata siffa ma'ana ka ba da kaifiya na wata sifa da ya sifanta shi da ita duk wani abin da kai tunani a kansa to Allah ta'ala bi khilafihi subhanahu wa ta'ala to bayan da malam isa tsokaci akan wannan sai sake komawa kuma akan zayyano abubuwan da suka shafi asifat sifofi sai ya ce wa min zalika qawluhu ta'ala daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya siffanta shi da shi kuma ba abakka kai tunanin ya abin yake ba fadan Allah ta'ala da ya ce ar-rahmanu shi mai rahama alal arshi akan al'arshi ne istawa ya daidaito kullum da ke ko shi mai rahama akan al'arshi ne ya daidaito kenan alal arshi istawa shine khabarul mubtada mubtadan shine ar-rahman alal arshi istawa kullum da ke ko kuma a ka'idar larabci wanda ibn malik ya nasanta yana bada ma'anar aljaru majur yana bada ma'anar ka'ina ne a istaqar ko ya zama ka'in ko ya zama mustaqil wanda yake idan jarul majrur ya zama shine khabar kenan ma'ana ar-rahmanu ka'in kenan ko kuma mustaqirrun alal arsh kenan aka ce ala yana sama wanda yake ko istiqrar ko al kiyana Allah ta'ala ne kadai ya san siffar kaifiyar yadda abin yake ya ishe mu dai mu san cewar ubangiji subhanahu wata'ala ya ce mana istawa alal arshi ya daidaitu akan al arshi irin daidaito da ya santa wanda yake shi ya san hakikanin wannan daidaituwa kuma cewar Allah ta'ala ya daidaitu akan al'arshi wannan kamar yadda muka faɗa cewar malam a sifofi da a dalilai da yawa sai kawo mana dalili ɗaya ina fata mun fahimci wannan da kyau ko wanda yake wannan ɗaya ce daga cikin ayoyi guda bakwai da suka tabbatar da cewar Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaito akan al'arshi irin daidaito da ta dace da shi akan ce irin da ya da ta tace shi ne dan dan mutum ya ji cewar ba irin na halittarsa ba mun sha maimaitawa daidaituwar mai zama akan kujera ta sha banban da daidaituwar mai zama akan siddin kiki wanda ya zauna akan siddin kiki ta sha banban da wanda ya zauna akan kujerar mota daidaituwar wanda ya zauna akan kujerar mota to kaga hatta tsakanin makhluqin ma makhluqat ma abin ya sha bamban balle kuma ga alkhaliq subhanahu wa Allah maraukin sarki ya faɗa a wurare guda bakwai a cikin alkur'ani yana cewa shi ya daidaito a kan al'arci ne wani na farko shine cikin suratu al'araf inda Allah ta'ala ya ce inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arshi yughshi al-layla nahara yatlubu athithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin wani eh cikin suratul araf ai ba sai mun faɗa aya ba kun lura da ke ko aya ta 54 kenan amma a jawo mutum aya a faɗi sura a ja aya kuma a faɗa mai lambata ai an shi ba ɗalibin ilimi ɗalibin ilimi sai da ce Allah ya ce a faɗa ayar kawai shi kuma sai ya je ya lalubo ta inda take amma a faɗi sura a faɗi lambar aya ai an shi ba ɗalibin ilimi wuri na biyu shine cikin suratul yunus farko farkon yunus الله مدعو جسر جيكي وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إثنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ولينا أوكو شينا سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ولنهدو الرحمن على الأرش سواء شكل سورة طه ولنبير شكل سورة الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش الرحمن فاسأل به خبيرا ولنشد الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون ألف لام السجدة كنا ولينا قرشي cikin surat al-hadid wallazi khalaqa as-samawati wal arda wallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arshi يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير waɗannan wurare ne guda bakwai da ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewar shi ya daidaitu akan al'arshi ina fatan mun fahimci wannan da ke ko Allah madawakin sarki ya faɗi wannan kuma muka dubi ayoyin za ka ga za tabbatar da alkur'ani kitabun ne fusilat ayatu sai Allah madawakin sarki bai bar ma wani dan tawili yayi tawili ba wacce aya za mu ɗauka mu fassara ta farko ko ta ƙarshe suratul hadid an muka ɗauki ta ƙarshe za mu ɗauki ta farko domin akwai abin da yake a na farko babu a na ƙarshe a ta farko akwai yudabbirul amra abin nan alalahul khalqu wal amru a ta ƙarshe akwai wa huwa kuma aina ma kuntum ina fata mun fahimci wannan da ke ko sai ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana fa babu wata hanya da mutum zai bi ya ce ba Allah ta'ala ba ne ya daidaitu a kan al'arshi ai al'amarinsa ne ba zai yi ba saboda me saboda ya ce alalahul khalqu wal amru kun gane ko nashi ne hakan nan kuma a suratu yunus ya ce yudabbiru al'amara shi ke jujjuya al'amara ina ba ta mafi wannan da ke ko ba wanda ya nuna kenan ba wai al'amarin ubangiji ne ya daidaitu a sama ba duk wannan waɗansu tawilance tawilance ne da mutum yake kauce ma nasoshi na alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya ce a suratu al-hadid huwa allazi khalaqa samawati wal arda shi Allah fa shine wanda ya halarci sammai bakwai da ƙasai bakwai fi sittati ayyamin a cikin kwanuka shida malaman tafsiri suka ce to ya bi halice su a kun kun ba bai ce kun kasan ba wai kun kun yake cewa fa a'a zai ce kun ne sai abin ya ta kasancewa kullum da ke ko nan sai Allah ta'ala bai halice su akan wannan ba sai malamai suka ce dan a nuna maka komai a bihi sannu sannu ba wai dan akwai abin da ke gajiyar da Allah madaukakin sarki ba sun mastawa alal arshi sannan Allah ta'ala ya daidaitu a kan al'arshi ce ya daidaitu a kan al'arshi mutum ya abin da ya ga dama a ƙasa sai Allah ya ce ya allamu ma ya fil ardi Allah ya san abin da ke shiga ƙasa duk da ya daidaitu a ina al'arshi amma ya san abin da ke shiga ƙasa wa ma ya minha kuma ya san abin da ke fitowa daga ƙasa kar ka manta ma yaliju duk abin da yake shiga ma ce tana cikin siyahul umum duk abin da yake shiga sawa'un gawa ce aka binne sawa'un iri ne aka shuka sawa'un albasa ce aka yafa duk wani abin da ake shiga ƙasa yake shiga wannan ka sani da wannan ba ka sani ba duk shi ya sani wa ma ya minha da duk abin da ke fitowa daga ƙasa Allah maɗaukin sarki ya sani wa ma yanzilu minas sama da duk abin da ke saukowa daga sama kama da abin da ya shafi ruwan sama da abin da ya shafi iska da abin da ya shafi tsawa da duk wani da abin da ya shafi dutse wa anzalna al-hadida duk abin da yake saukowa daga sama duk Allah madaukakin sarki ya sani wa ma ya'ruju fiha da abin da ke hawa zuwa sama duk Allah madaukakin sarki ya sani wa huwa ma'akum shi Allah madaukakin sarki fa yana tare da ku aina ma kuntum a duk inda kuka kasance to yana tare da ku da mai kenan da ilminsa saboda me zai nuna maka da ilminsa saboda ya ce ya alamu ma ya fil ardu wa ma ya kharuju minha bi kenan wa ma yanzilu minas sama'i uku kenan wa ma ya arju fiha hudu kenan ko sai ya ce ku sani fa huwa ma'akum aina ma kuntum ku sani yana tare da ku a duk inda kuke kenan da ilminsa dan ya bude ma da ilimi ne wallahu lalle shi Allah bi ma na dangane da abin da kuke aikatawa basirin yana gani kun fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala yana ganin abin da kuke aikatawa kenan wannan aya ta tabbatar da ubangiji subhanahu wata'ala ya daidaito akan al'arshi ɗaya kenan ta tabbatar da cewar iliminsa yana ko ina الله الذي خلق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما احاط بكل شيء علما وسع ربنا كل شيء علما وسع كل شيء علما ina fata mun gane waɗannan da kyau kenan wannan ya tabbatar da ubangiji subhanahu wata'ala ya daidaitu akan al'arshi ita maganar daidaituwa akan al'arshi al'amari ce al'amari ne da yake buƙatar dalili ya sha bamban da cewar Allah ta'ala yana sama shi cewar Allah ta'ala yana sama baya buƙatar dalili saboda halitta ce da Allah ta'ala ima dan adam Allah ta'ala ya kimsa masa cewar Allah ta'ala yana sama mun sha ba da aiki kuma an sha kawo mana aiki mun sha cewa ka je ka tambayi yaron da baya zuwa makarantarmu baya zuwa makarantarsu kalu da ke ko ka tambaye shi ka ce da shi ina Allah yake zai ce maka yana sama ashe wata wata bakarawar aƙida ce daga baya ta cewar Allah ta'ala yana ko ina wannan wata aƙida ce ta daban wacce yake ba a yanzu za a tattauna ta ba ita ce magana ta gaba da malam ya faɗa wa qawluhu a amintu man fi sama wannan kuma wani tun daga amintu man fi sama har zuwa karshen fasali duk tana magana ne akan abin da ya shafi alƙulu wannan darasin mu na gobe kenan idan mai duka ya kai mu amma mu sani cewa ita siffa ta a alistiwa kuna jina da kyau ko siffa ce fi'iliya ba siffa ce zatiya ba kenan garatin mu yau duk yana magana ne akan abin da ya shafi siffa fi'iliya ɗaya kenan idan ka tsaya ka dubi larabcin qur'ani za ga labazin istawa ya zo a qur'ani ta ta fuskoki guda uku fuska ta farko ko dai ala ta biyo shi kun fahimci wannan da ke ko sun mastawa alal arshi fuska ta biyu ko dai ila ta biyu fuska ta uku ko da mana babu ala babu ila kuna jina da ke ko idan muka ce a kawo fuska ta farko wacce ala ta biyo ta zan ku kawo wacce waɗannan bakwai da muka ambata sannan za mu ƙara da waje da Allah ta'ala ya ce yace litastawu ala zuhurihi litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayhi kaga an samu ala guda nawa biyu a aya litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayhi fa idza stawaita anta wa man ma'aka ala al-fulki وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين to kenan mun ji wannan na farko na biyu kuma shine wanda ila ta biyu kamar gudun Allah ta'ala da ya ce wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa bi kulli shay'in alim haka nan ya faɗa ya ce thumma ila samai wa hiya فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين هذا duk waɗannan sun zo da ila sai kuma wacce ta zo babu ala babu ila kamar gudun Allah madaukin sarki da yake cewa wallan ma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman wa kadhalika najzi almuhsinin haka na Allah ta'ala ya ce yace thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa wata sura kenan eh suratul qiyama kenan barakallahu fik thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa kaga babu ila babu ala haka nan allazi khalaqa fa sawwa wa sura a'la suratul abin nan kenan ko karka ce sabbi sabbi zaka ce in ka ce sabbi zaki kenan eh sabbi sai ka ce ina ba ta mun gano wannan da kyau to idan muka dawo fashin bakin waɗannan malamai suka ce idan ala ta biyu to yana da ma'anar alirtifa ɗoruwa a saman abu da Allah ta'ala ce litastawu ala zuhuri domin idan domin ku daidaitu a doron bayansa litastawu ala zuhuri kuma tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alayhi kaga duk wani ya nuna sai kun daidaito a kai fa idza stawaita anta wa ma'aka alal kaga duk yana nufin kenan abin nan ala wartafa ya ɗaukaka a kai ya abin nan a kai wannan kenan amma idan ila ta biyo to yana da ma'ana alƙasu duk da cewa yana ɗaukar ma'ana al'ulu din ala wartafa din amma yana ɗaukar ma'ana alƙasu nufata kun gane ko kamar ya nufata Allah ta'ala da ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine wanda ya halitta muku ya halitta muku duk abin da yake ban ƙasa baki daya mastawa ila sama'i sannan sai ya nufaci halittar sama kenan ya nufaci halittar sama ne bayan ya kammala halittar ƙasa sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun abin sun ila sama'i fassawa hunna saba samawat ku rike mana fassawa hunna kaga babu ala babu ila a tare da ita ina ba ta mun gane wannan haka nan da cikin suratu ad-dukhan a cikin suratu eh, alif lam mim as-sajda fusilat kenan thumma stawa ila as-sama'i sannan sai ya faci kuma halitta sama wa hiya dukhanun fa qala laha wal ardi ya tawan aw karahan qalata ataina ta'in amma idan ya zamana babu ila babu ala to yana da ma'anar cika daidai ya ya cika ya daidaita kullu ruku ya cika ya daidaita amma ba wai kuma irin wacce ake yin ta akan abin hawa ba walamma balagha ashuddahu wastawa atena hukman wa ilman walamma balagha ashuddahu lokacin da ya kai karfin sa wastawa kuma ya daidaitu ya zama namiji sosai atena hukman wa ilma وكذلك نجزي المحسنين هكذا الله تعالى ثم كان علقة فخلق فسوى سيدي تحليل تركينا sai ka ga zama ya yi daidai wa daida ya cika halittar kenan haka nan da Allah ta'ala ce Allah zai khalaqa fasawa haka nan waccan ayar da muka ambata walla zai khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sai daidaita su kenan sab'a samawat wa bi kulli shay'in alim to wannan shine ma'anar al-istiwa al-istiwa kamar yadda muka ambata ta sha bamban da al-ulu wacce zamu zo mu ambata nan gaba ita al-ulu ta tabbata ne بالنص والفطرة العلو الله تعالى يرى سما تاريخ تاتبتني تهنير دليلي ɗaya kenan da kuma da kuma abu na biyu a wannan ne Allah ta'ala ya halicci mutum cewar ɗabi'a ce mutum ya san cewar Allah ta'ala yana sama amma ita alistiwa ba ba haka bane sai da dalili mana dalili ne tabbatar da ita yasa ce akwai sifata alistiwa ina fata mun gano wannan da ke ko Allah ta'ala ya mana muwafaqa Allah ta'ala ya mana gamdakatar subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk